Majalisar Da'awa a Najeriya ta gudanar da babban taronta na ƙasa Amina fadar gwamnatin jihar Naija. Taron dai ya mai da hankali ne akan yadda ake ƙara samun yawaitar kalamai na ɓatanci da kuma zabga ƙarya a kafofin sadarwa na zamani. Al'amarin da mahalarta taron suka ci idan har ba a ɗauki mataki ba, to tabbas zai iya zama wata babbar barazana ga sha'anin tsaro a Najeriya. Sheikh Muhammad Lawal Maidoki Sokoto shine shugaban gamayyar ƙungiyoyin da'awa a Najeriya. Manganu da ake ta yanzu a cikin social media kaga abu ya ga mai ƙasa. Manganu marasa daɗi to babu abin da za su kawo ƙarshe in ba a jali zami ba. to za a yi yaƙi kaga kuma abin da ake ciki yanzu Siriya da abin da an kai Iraki da abin da an kai Libya da abin da an kai sauran ƙasashe da yaƙi ya daidaita kaga bai da kyau bai in wani kowa ba masu jan maganganun ga in suka yi su saboda kowa na da damar shi abin da ya ga dama ga social media to kuma ba a yi mai komi kuma yi wata ya ga dama to kaga nan gaba fa abin da zai haifar mana ba da mai ido bane don haka muna kokarin mu yi hannunka mai sanda da cewa a kauce mu faru abu ya yi abari sai ya faru sannan a yi abin da aka dama wani abu da taron ya tabo kuma shine matsalar ɗaliban da ke kwarara a ƙungiyoyin ta'addanci irin su boko haram da kuma isis dr abubakar kawo hassan na sashen larabci a kwalejin ilimi ta gwamnatin jihar niger da ke mina ya ce matsalar babba ce don haka akwai buƙatar gwamnati ta ɗauki mataki. Na farko, gwamnati kullum cewa a da karatun addini ya zama dole ga ɗalibi. Ka gani abin da aka baro baya ne ke cin mu yanzu. Me ya faru? An zo an ce in ɗalibi zai karanta sciences ba ruwan shi da addini. ya je ya karanta sciences sannan ya fito. To wa'annan da suka karanta sciences su ne suke yin bindigogi ga wa'annan kungiyoyin abun ga domin ba su da cikakken ilimin addini. Profesa Isa Muhammad Mai daga Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto wanda ya gabatar da kasida a wajen ya ce zaƙewa wajen yin da'awa yana haifar da babbar illa wannan da'awa manufar kada a zaƙe domin zaƙewa shine wuce wuri wanda yake shi ya kai ga boko haram suke ai ɗaukan matsayin da yake ya saba ma hakikanin a shi wannan addinin Allah madaukakin sarki sannan al'amarin bara kuma ka na ambace shi ma yana daga cikin abubuwan da ainihin musulunci bai yadda da shi ba musamman ya zama yara wanda aka aiko domin karatun addinin Allah an bar su sun wagari ainihin sun bi tituna maimakon ya zama masu ko dai iyayensu ko kuma masu kula da su ko gwamnati ya zama su ne ke taimaka masu kamar dai da ake taimakawa sauran yara da ke karatu wanda ake cewa na zamani. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.